ni kin san me yake bata min rai kawai in na tuna wannan kan waya da take nuna amma ki ku iPhone ci a ni iPhone ci an ne to dan Allah lalle ma to ai ni baka ma sani ba ni yanzu maganar da nake so in maka wallahi Allah ya kamata ka canza mu wani haba dan Allah bibi kalli wannan yar yanzu iPhone 12 iPhone 13 fa akai yi fa dan Allah ni wallahi iPhone 13 nake so ni gaskiya wannan waya ta mun dan kawaye na gaba ɗaya manyan waya ne a hannun su kuma wai ni dan Allah ka kalli abin da ka bar da shi kuma wai aka ma kana tuwa dan su maganganu ni gaskiya a wallahi zan canja miki waya ba yanzu ba ni ma baki gani ni ma wai karama ce a hannuna ba ki bari da aka yi mana gaban gado insha Allah in dai muna raye ana mana bangado zan je in aka sayar da gona in zo in so ki iphone din kai da gaske kai ke damu a duk wani abu da yake so ni ma shi nake so Wala da jin lambar kashe ki wallahi wala wallahi Allah ni ban da waya ba waya nuna zan buga miki wallahi ni wannan wallahi Allah ne ban da waya ni ba waya hannuna ta fa hanyar lafiya su yake binta kinga kawai ki ni kawai ki kawo kaga waya hannu kinga ai ko nan da nan take zaki kawo kawo kai ka faɗi gaskiya ga kaka ni wannan wannan ai wadin ta kike magana sai na kashe ki wallahi mun gode na gode Allah ya ka da abala hanya ko ba gaba hege baki dallacin banza baki kawai kai mun shiru kato da kai a gaban kawai a bacin mu har da wani ka bashi wai ina cewa ban da waya wai ya ƙara cewa kake ina da waya ai san wani abu dalla ka mun shiru gaskiya ga yana gabar idan ba sai na da kai a wata ya faffalle ba ciki ba Allah ya kine kinga ita waya ita waya ita waya ita waya za ta dawo amma ni na mutu ba dawowa ba wannan ciwo kenan kai saurayin ta ce ta ce min ya sai mata wayan nan kalan kwacewa wallahi Allah tun jiya zaki na yanzu wannan budurwa ta ce na kashe mata kuɗi da yawa me za da wannan wayar sai da ita zani a ah, yau wata riga ta riga cewa kai za ka rike kai kare ah, wallahi iPhone ce ba an dauka kasan iPhone ce 250 ka sai da ita Allah mutumina akwai wani abokina Nade yana sai da waya mu kai mai wallahi eh. wallahi wannan in ka je tsada ta Allah saboda wannan in na faɗa ma wutar da na mata ka tausaya mun <laughs> wayoyi menene komai da komai na babbata ka yarinya yana wanki ne ban mata ba amma aiki aiki na take to shi in sa na shirya mana wannan dabarar ji aiki na yanzu wannan kana ji Ha ha ha ha ha!